is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za su yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren masu salamu alaikum barkanku da asibayin safiyar Juma'a 23 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Ga kanun labarai. To jama'a ga kanun labaran kwamishinan kula da 'yancin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya zargi jamhuriyar czech da laifin tsara 'yan gudun hijira da kuma bakin haure a wulakantaccen yanayi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana matakan da ya kamata a dauka bisa taka tsantsan don kashe wutar rikicin yahuda da falasinawa shugaban amurka barack obama ya yi maraba da minister pakistan nawaz sharif a fadar shugaban kasar amurka ta white house a jiya alhamis to a gaishe ka musamman kaga fulani al'amuran da ke faruwa kenan shi yasa muka ga cewa mu a majalisar neja ya kamata mu zo da doka shugaban marasa rinjaya majalisar dokokin jihar naija Bello a gwara kan kudirin gabatar da dokar da za ta haramta Fulani makiyaya a jihar daukan makamai. A jihar Taraba kuma an kashe akalla mutane biyu a yankin Wukari da yake yau Juma'a ce kuma Jummai Ali tana tafi da shirin lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kwamishinan kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya zargi jamhuriyar Czech da laifin tsara 'yan gudun hijira da bakin haure a wulakantaccen yanayi. ya ce akwai sahihan rahotanni da suka fito daga majoyi daban-daban da ke nuna cin zarafin bil'adaman da suke yi wa 'yan gudun hijirar ta wajen tsare su a bisa dabarar da ta nuna kamar ba da nufi ake yin hakan ba Ƙasar Czech ta sha tsare 'yan gudun hijirar da kuma bakin hauri har na tsawon kwanaki 40. wani lokaci ma har kwanaki 90 a wata ruwayar sannan kuma har caji su ake yi don a sami kuɗin da za su biya wa kansu bukata na kamar dala amurka kusan dala 11 a rana alhussan ya ce wannan halayya ta nuna yadda ƙasar czech ke son kashewa bakin hauren ko kuma 'yan gudun hijira gwiwa da son zama ko kuma ratsa ta cikin ƙasarta. ya alakanta wannan ɗabi'a da nuna kyama ga tsantsan ƙabilanci da kuma tsangwama sannan hakan ya saba dokokin majalisar ɗinkin duniya na kare haƙƙin bil'adama da ƙananan yara Al-Hussein ya ce halayyar na da nasaba da yadda wasu kusoshi ko kuma manyan gwamnatin kasar ke nuna kin baki da kuma addini. Shugaban kasar Milos Zeman da ministan harkokin cikin gidan ya musanta cewa wannan magana da aka yi sun kuma ta da cewa Z ya faɗi abin da yake so. Kakakin shugaban kasar Jerry Ochachek ya ce shugaban kasar ya yi watsi da zargin kuma ya ce ba zai canza ra'ayinsa na yadda yake kallon musulunci da kuma 'yan gudun hijirar ba. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana matakai da ya kamata a ɗauka bisa takatsantsan don kashe wutar rikicin yahudawa da kuma falasɗinu ya bayyana haka ne a ganawar ta sa'o'i hudu da yi da prime minister isra'ila benjamin netanyahu jiya alhamis a birnin berlin mista Kerry ya tsara yadda ya kamata ya tari shugaban Falasɗina Mahmud Abbas da sarkin Jordan Abdallah na Jordan a tattauna da za su yi ranar Asabar a Amman birnin babban birnin ƙasar. sakataren wajen na amurka ya kara da cewa lokaci ya yi da falastina da yahuda za su rungumi juna ba kushe da yin tambayoyi da ba su da tushe balle a samu amsa a kai ba sannan su tsayar da rikicin da akalla ya ci rayukan mutanen isra'ila takwas da kuma na falasinawa hamsin netanyahu ya lafta alhakin wannan rikici akan yadda falasinawa ke shirya labarai da jita-jitar karerayin da ke ta wato ke sa matasan su ɗaukar makamai ya kuma ba da bayanin yadda wani ɗan ta'adda ya so ya da motar bas ɗin yara 'yan makaranta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya yi maraba da Firaministan Pakistan Nawaz Sharif a fadar shugaban ƙasa na Amurka ta White House a jiya Alhamis. tare da sabunta alkawarin ƙarfafa dangantaka tsakanin kasashen ta yadda hakan zai zama kwarin gwiwa game da wanzuwar zaman lafiyar afghanistan Shugabannin biyu sun bayyana daga ofishin shugaban kasa da ake kira Oval Office inda suka gama tattaunawa tare da kin bayyana tsawon lokacin da daɗaɗɗen tsarin zaman lafiyar zai ɗauka. maimakon ma haka sai suka fito da zayyana yadda kasashen biyu za su inganta harkar kasuwanci da kuma tsabtataccen makamashi da kuma ilimin mata a wata gajeriyar hira kafin su shiga tattaunawar shugaba obama ya bayyana cewa dama amurka da pakistan sun daɗe da abota akan al'amura da dama ya kara da cewa ina, ina fatan wannan dangantaka za ta ɗore don zurfafa tsare-tsaren gudunmawa da kuma ba da ci gaba a gudu tsare a tsirata tare shi ma nawaz ɗin ya bayyana cewa ƙawancen amurka da pakistan ya haura shekaru saba'in sannan kuma muradin bunƙasa ƙasashen guda biyu da ƙawance shine suka sa a gaba obama ya bayyana yadda suke son kwashe sojojin amurka daga pakistan amma dole za su bar wasu kafin wa'adin mulkin sai cika kasancewar ƙasar tana da matsalar daidaito jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta yi kace-kace da maganar kutsen sojin rasha a syria da sunan shiga tsakani ta ce hakan ya ma ƙara wa isis ƙarfi ne ta wajen sake samun damar ikon kwace wato wasu wurare jakadiyar samantha power ta ce hare-haren da jiragen yakin rasha take kaiwa wacce ta fara ranar 30 ga watan satuba da ya gabata ba komai ya ƙara matsalar ba face kushe kaifin ayyukan da ake yi tare da mai da hannun agogo baya a da yunkuri da ake na kare lagon ƙungiyar isis ta ce shigar rasha yakin ya ma ƙara isis ƙarfi ne saboda yawan kai hare-hare da ake yi akan jama'ar da baƙen ta'adda ba ne kamar yadda kungiyar 'yan siriya mai rajin kare 'yancin bil'adama ta ruwaito yadda hare-haren rasha yake fadawa kan makarantu da kasuwanni a yankin aleppo labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka to madalla majalisar dokokin jihar naija tana kudirin gabatar da doka da za ta haramta fulani makiyaya rike kowane irin makami da suka hada da adda ko sanduna a duk faɗin jihar wakilin sashin hausa mustapha nasiru batsari yana da ci gaban wannan rahoto Majalisar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen hare-haren da Fulanin ke kai wa jama'a da irin waɗannan makamai da zaran wata matsala ta samu. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dokokin Jihar Niger, Honorable Bello Agwara, ya yi ƙarin haske akan wannan mataki da suka ɗauka. To mun gano cewa wani lokacin muka duba muka gani cewa sai ka ga mutum dan yana da makami a hannunsa idan wani ɗan matsala ya haɗu da shi da ɗan uwansa kawai sai ya zare wannan addan ko kuma ya zaro ainihin sanda ya amfani da wannan daman saboda ya sare mutum musamman kaga fulani al'amurin da ke faruwa kenan shi yasa muka ga cewa mu a majalisar Neja ya kamata mu zo da doka kun yi la'akari fulanin nan suna yawo da dabbobi makaman nan kusan suna amfani da shi wajen shawo kan dabbobin su lallai gaskiya ne amma kuma akasari in ka duba cikin tafiyan da suke yi sun fi amfani da shi ta tada tanzoma ta cima mutane mutunci a lokacin da suka samu saɓanin ra'ayi. To amma mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce ba za su amince da wannan doka ba. In za su yi doka su yi doka akan kowa akan rike makami wanda yake na, doka mun yadda amma maganar sanda adda kakannin kakanninmu ma mu a wurin mu shi muka iske adonmu shine kuma kariyar shi ma dai sakataren kungiyar meti Allah a jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq ga abin da ya shaida wa 'yan majalisar wannan abin mamaki ne abin takaici ne saboda Fulani suna da matsaloli musamman abin da shafi sace shanu dabbobinsu da ake yi burtulansu wuraren zamansu magana iliminsu duka majalisa bata taɓa yin magana akan wannan ba sai kawai a ɗauki doka a kan wata kabila. to kusan dukkanin shugabannin fulanin dai sun yi watsi da wannan doka da majalisar dokokin jihar ke shirin kawowa sarkin fulanin cancaga alhaji abdullahi adamu babayo ga abin da yake cewa akan wannan al'amari saboda wannan abu da suke so su yi yanzu za a tauye mu mutane haƙoƙinsu ne wanda ba zai yi mutum na cikin daji ka ce ba zai rike sanda ko adda ba saboda ko naman daji ko wani abu yana iya cuta mashi amma yanzu in sun nemi shawarorin ku me za ku ce musu in suka nemi shawarorin mu gaskiya za mu gaya musu abu ne wanda ba zai yiwu ba jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da akan samu matsalar rikici a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma da a wasu lokuta ma akan yi asarar rayuka Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Taraba akalla mutane biyu sun halaka wasu kuma uku ko sun jikkata sakamakon wani hari da ake dangantawa da kabilanci ko addinanci a yankin Wukari da ke kudancin jihar. Ga bayanin da wasu mazauna yankin suka yi wa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. wasu mazauna yankin da su ma bai ne da lamarin ne ya faru kamar haka wato abin da ya faru shine lokacin lokacin mutanen mu sun je daga nan jibu sun tafi cin kasuwa a bantaji. Eh. A hanyar su na dawa motoci da sun kai guda shida suna kan hanyar dawa daga cikin daji jikuna suka buɗe ma mutane wuta a ƙarshe dai wasu motan sun wuce waɗansu wani motan guda ɗaya har harbe direban to direban har ya musu nan take kuma suka harbe mutane uku daga sannan kuma suka kone wannan motan. Ta kuka san cewa jikunawa ne? Ai akwai mata wanda ba a harbe su ba sun zo har jikin motan da suka kona suka ce mu ba da mu harbe ku ba ku mata ne saboda haka kukan ku tafi a To kamar yanzu wani hali kuke ciki a nan wuraren naku? halin da ke ciki an kawo gawaki nan garin ne amma har yanzu akwai wani yana can cikin daji wanda ba hali a je security kuma basu ba mu haɗin kai ba sun zo nan akan daji ɗaukan gawa da suka je suka bar mu da yan banga yan banga kuma ba su da wani makami wanda su iya tinkarin wannan wurin saboda akwai hali a ciki duk dukuna suna sake a cikin daji suna tafiya wurin da aka yi abin sai suka ce an kira su a kokari sai suka tafi suka bar yan banga eh suka tafi suka bar yan banga wurin sojoji da yan sanda sojoji mota biyar yan sanda mota biyu yan banga wurin yan banga kuma da suka samu gawa ɗaya suka ce wannan abun faransa da suke suna amfani da muggan makamai ne dole kawai suka yi kwana suka dawo suka basu sauran a cikin daji. to sai dai kuma a matan da mai da shugaban haɗakar kungiyar al'umma jikuma a najeriya mr benjamin bako ya ma musanta zargin da ake yi ne na cewa su suka kai wannan hari inda ma ya bayyana irin kokarin da suke na samun zaman lafiya a yankin. to irin wannan zargin ya za a yi a tabbatar cewa wayannan mutanen da sun bude wata jikuna ne ko a hanyar kasina la zuwa takun an bude ma wasu eh, eh, eh, mutane wuta a wurin an kashe juna da yawa yanzu sata barayi sun yawa so in wani abu ya faru haka ya kamata ya bincike a tabbatar cewa wayannan kaza ne sai ba ma ba za a ce wai duk su yi ba mu kiran da muke yi shine mu ga mu kai zuciya nisa rikicin nan da mun shayi bai taimake mu ba ya lalata ma da kasa duka kawai yanzu ma dai tuni aka tura karin jami'an tsaro don maido da doka da oda kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar taraban da yasfi joseph ya tabbatar eh wannan abun da ya faru a take aka tura 'yan sanda da sojoji zuwa wannan wurin kamun su iso wa'annan mafasan soja sun bar wannan wurin sun gudu daji to kamar mutane nawa aka kama kuma kamar rayuka nawa aka yi asara ba wanda aka kama sai da asara rayuka guda biyu kuma mutum uku ana nan ana kokari a gano inda su yalla bai kullum kuna cewa kuna kokari kuma yanke kokarin nan abin ya kici ya kici me ke kama kuma wani mataki kuke dauka a yanzu a command din tana kokari ta tabbatar cewa ko ina cikin ukari da kewaye ala na ana patrol ko Allah zai ba da sa'a wayannan mutanen masu aikata wayannan ayyuka ana iya kamo su saboda haka kira da zamu yi su ne masu makamai a wannan area wayannan wuraren su yi surrender ajiye makamansu su rungume zaman lafiya. To sai dai kuma gwamnan jihar Taraban Acting Dariya Disan Insiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya yi matir ne da Allah wani da abubuwan da ke faruwa a yankin a yanzu. Inda yanzu haka ma ya kira wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren. Sasan da za a kira ya kamata sabon mm-hmm. uh, Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Allah sarki daya shi muke bautawa kai mu kawo muku wasu rahotanni biyu cikin shirin hantsi ɗaya daga badin dangane da taron babban bankin najeriya guda kuma daga jamhuriyar nijar game da matasa da siyasa a zaɓe mai zuwa ana tare da sashen hausa na murar amurka daga nan birnin washington dc karfe ɗaya da kusan minti goma sha biyar na dare ga kuma jummai ali da shirinmu na gaba Babu mai da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa yin aiki ba ji ba gani da rashin isasshen bacci ko hutawa yadda ya kamata suna zama sanadin kamuwa da cututtuka iri-iri. Wannan al'amari yana daga cikin abubuwan da za mu duba a yau a filin lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoton cewa kwanaki gidauniyar Ford ta ɗauki nauyin shirya wani fam domin wayar da kan jama'a dangane da haɗura da kuma illolin zubar da ciki musamman ga yara mata wadda ya yi katutu a yankin kudancin Najeriya. da kuma matsalolin da auren wuri suke haifarwa ga rayuwar mata ƙanana waɗanda ake aurarwa tun kafin su gama ƙosawa ko kuma girma yadda ya kamata da aka fi samu a yankin arewacin Najeriya. Baya ga haka kuma fim ɗin na tsawon mintoci 90 ya ƙunshi illolin rashin ilimi ga 'ya'ya mata wadda shine babban dalilin da ke ƙara matsalolin lafiyar iyali. Baya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya da masana harkokin kiwon lafiya da kuma ƙungiyoyin kiwon lafiyar jama'a, an kuma gayyaci shugabannin gidajen rediyo da talabijin a Kano da kuma wakilan kafofin yada labarai na ciki da wajen Najeriya, a saboda muhimmancin 'yan jarida wajen yayata kula da lafiyar jama'a. Masana sun gabatar da jawabai akan hanyoyi ko kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin rage mace-macen mata a lokacin naƙuda To da kuma mutuwar jarirai da muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata da kuma rawar da kafofin yada labarai za su taka ko kuma suke takawa wajen wayar da kan iyali musamman mazauna karkara. To idan ba mance ba a makon jiya mun gabatar da hira da Mahmud Ibrahim Kwariye da Dr. Zainab Datti Ahmad likitan mata a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Kano. Profesa Umar Fate na sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai. Kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya samu damar zanta da shi bayan da aka gama gabatar da jawabai. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Professor a bayanan da kai ka ce abin da ka kira commercialization of radio programs yana taimakawa wajen rashin yin ayyuka ko shirye-shiryen da za su wayar da mutane kai. Um, uh, me kake nufi? Well, abin da nake nufi a nan saboda an mai da komai kasuwanci a gidajen rediyo na gwamnati da masu zaman kansu. Sai ka ga ababin da ya kamata gidajen rediyo da talabijin su mai da hankali a kai. ba da su ba saboda wayannan abubuwan ba da su ba su kuɗi ba ga misali yanzu ka ɗauki harkokin da suka shafi lafiyar mutane har irin yadda yara suke shan kwayoyi suke lalacewa yan mata suke zub da ciki da dai irin wayannan ababe ba ababe ba ne da za su baiwa gidajen rediyo nan kuɗi domin wayannan yaran ba za su zo su ba su kuɗi don su nuna su ba kuma idan ba idan ana nunawa ba za a ƙara ilmantar da mutane ba kuma ba za a ƙara farkar da gwamnati su yi abin da ya kamata su yi ba sannan haka kuma ma'aikatoci irin asibitoci da sauransu su ma ba za a bincika su a ga shin suna ayyukan nan daidai ko ba su yi kuma irin hukumomin da gwamnati ke cewa tana ba su kuɗi domin su irin wani ayyukan saboda abin da ake cewa investigative journalism ya mace yanzu domin neman kuɗi shi ma ba wanda ya san abin da ake ciki ana dai tafiya haka idan wani ya ga dama sai zo ya biya kuɗi ya yayata abin da ya ga dama shikenan so a nan sai ka rasa bambancin rediyon gwamnati da kuma rediyon zaman yan kasuwa da haka profesa me ya kamata yi a daidai lokacin da su waɗannan kafofin yaɗa labarai ke koka cewa suna da fama da karancin kuɗi na tafiyar da ayyukansu ai ba wai na ce laifin su bane laifin masu rediyoyin ne su gwamnati da suke buɗe rediyo su san cewa idan abin da muke cewa aikin rediyo da talabijin ba komai ne na kuɗi dole a ware wani sashi aikatawa jama'a aikin da ya kamata su sani domin abu ne na ilmantarwa abu ne kuma na faɗakarwa abu ne kuma da zai ƙara wayar da kan mutane so idan ka ce wai ka mai da shi naira da kobo to zai wahala mutanen nan su yi aikin da ya kamata su yi so don haka dole ne a ware wa'yansu kuɗaɗe domin aikin faɗakarwa da aikin wayar da kan mutane kamar yanzu abin da gama bincike da ya kamata su riƙa yi shin kudaden da ake cewa an ware wa hukumomi na eh, lafiya ana ba da kudaden nan kuma ana ayyuka da na ya kamata shin yaran da suke shan kwayoyi ya za a taimaka musu shin yan mata da suke zub da ciki shin matanmu da suke mutuwa saboda rashin ilimi ya za a tar musu da hankali da sauransu ba wai sai an zanna wasu hukumomi sun zo daga waje su zo suna su za su zo su kashe kuɗi akan wayannan ayyuka ba ayyuka ne da ya kamata gidajen rediyo mu suna yi kulli yomin saboda haka dole ne gwamnatoci su farkar da cewa fa dole a babu wayannan kuɗaɗe da ya kamata idan abu da ya shafi kasuwanci za su yi karɓan kuɗi a hannu amma ba komai da komai na talakawa ba. ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne Lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Dr. Muhammad Ladan ya fara ba da amsa ga tambayar da wani ya yi game da illar da ke tattare da rashin hutawa. Dr. Ladan ya fara bayani irin cututtukan da suke da alaƙa ɗin da rashin hutawa yadda ya kamata lokaci ya ƙure. To amma a saboda muhimmancin wannan tambaya za mu gabatar da tambaya ne tun daga farko. To likita ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani jan ba hutawa yadda ya kamata? To inda mutum na aiki hurjan yadda malamin ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To, wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu masu kan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan asid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamman cike rinka karuwa wadansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai mana wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu duk waɗannan na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin wani lokaci ke gyara kanshi yadda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci nan baccin na kala kala kashi kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi rin sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san da ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din hajjia to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta an ke sa su su su ta ba su sai su ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma ba <laughs> gair eh. kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi eh da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan fara ɗaya mutum ko in kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi to likita ka san mutum yana da ƙuruciya eh. kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko sai in mutum ya manyanta ne ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗansu sun fi tsanani a domin mutum in kana da ƙurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so manyanta to wannan ya fi amma har haka ko da kana da ƙurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to likita misali kaga kamar yan siyasa eh. lokacin da ake siyasa za ka ga sun kai karfe uku karfe hudu na dare ba su yi bacci ba kuma galibi sai ka ga mutum ya je ya yi baccin kila awa ɗaya ko biyu wasu ma sai su ce maka ne baccin awa biyu awa uku ya ishe ni irin wa'annan wani shawara za ka ba su? Shawar da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta domin rashin hutu wannan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba kwakwalwarsu ba ta aiki sosai kana mantuwa da yawa to ina ya kamata kowa ko da yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai in ba haka ba to in ba su yi hankali wani abu zai iya samun su. to likita bari mu dubi kaman kuma eh, wanda kaman misalin nauyin ilahirin kasa ke kan shi wato shugaban kasa. Eh. to ka san galibi shugaban kasa. ba mu san kowane irin bacci suke ba to kamar irin shugaban ƙasa wanda wannan ya zo a zo daga wannan jiha ai wannan kuma galibi ba sa bacci yadda ya kamata. eh yawanci za in kika lura kamar manyan kamar shugabannin kasashe yanzu a ga suna tsufewa da wuri in kika lura. To misali kenan wato ka. Za ga kaman gashin sun fi shiga kaman in kika lura ma da Obama yanzu gashin din ya fari fat. Kuma ga dun damuwa ne da duk waɗannan abubuwan za ga ma har fatan jikin su na canza duk wannan rashin huta na kawo wannan shi yasa waɗansu su wani lokaci sai su ɗauki kan mako ɗaya mako biyu su je wani wuri kawai su huta. To to ashe. Eh, shi yasa suke haka. Wato wannan nauyi da ke kansu ne shi yake ja musu wannan tsufa da da sauransu. Eh da su ma za a ga suna da irin ciwuka din nan da yawa. Waɗansu ma za a ga suna da irin ciwuka wanda suna damuwa kowane lokaci wanda ake cewa kamar depression da sauransu duk suna ciwuka kala-kala duk wannan na kawo hajiya. To likita mu ɗauka a ce kai likitan shugaban ƙasa ne. Eh. Wani shawara za ka ba shi ya rika zuwa hutu kowane sati bibi ko ko ko kowane wata ƙashe ah, <laughs> ko? Kowane lokaci da ya kamata ya rinka samu ya samu lokaci ya kwanda ya bacci ya huta ya samu lokacin da zai rinka hutawa. Bacci kamar awa nawa misali. Kamar zai samu kamar awa shida zuwa bakwai in zai iya samu. To in kuma ba eh. zai samu ba fa. Eh rinka shi a kaɗan kaɗan yana ko da ya uku nan hudu nan uku nan yana yi dai amma ya samu awa shida ɗin nan ya kamata. To kamar kuma irin hutu yadda kake cewa sukan je wani wuri ɗin nan ko da yake hutu ga shugaban ƙasa likita zai yi wuyan yi. Eh, amma ba su damuwa suna dan samu su dan kwanta su su dan bacci kaɗan kuma ba kullum suke fita su ta abubuwan da ya kamata ba hutun ne yakan dan taimake su kwarai a saboda haka aiki ba ji ba gani ba abin da yake haifarwa illa ja mu mutum matsaloli kala-kala na cututtuka gaskiya haka yake hajiya to Allah ya sauke Amin amin. Ka san kuma masu iya magana a koda yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu. To a gaida malamai masu ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. Kwamishinan kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Rad Al-Hussein ya zargi jamhuriyar Czech da laifin tsara 'yan gudun hijira da kuma bakin haure a wulakantaccen yanayi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana matakan da ya kamata a ɗauka bisa taka tsantsan don kashe wutar rikicin Yahudawa da Falasɗinawa. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi maraba da Firaministan Pakistan Nawaz Sharif a fadar shugaban ƙasa Amurka ta White House a jiya Alhamis. Tsohuwar Sakatariyar Wajen Harkokin Wajen Amurka Hillary Clinton ta yi bayani ga kwamitin bincike na 'yan jam'iyyar Republican game da mummunan harin da aka kai wa ofishin jakadancin Amurka a Benghazi a shekarar 2012. madan Clinton ce babbar mai ba da bayanin shaidar abin a jiya Alhamis a zaman na hudu na sauraron jawabin. 'Yan majalisar sun zargi cewa akwai kame-kame a jawabin Hillary game da yadda abin ya faru ko kuma yadda ake ganin da an yi za a iya kauce maharin. To a gaishe ka, da haka Allah ya mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin usman kabara wadda muka gabatar da shirin tare da kuma julie leather gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma ma injiniya jimmy cook da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.